na da shekara 1439 daidai da goma ga watan maris shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na goma sha hudu cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alistikama wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat alharrani allah ubangiji ya gafata masa wannan littafi yana karantar da mu ne ah, tafarki madaidaici dangane da addini da aƙida da rayuwa a bisa mazhabin malaman farko ibn taimiyya allah ya saka mashi alkhairi yana ta mana muƙaddima na ƙa'idoji waɗanda zai gina maganganun da zai a nan gaba ƙarƙashinsu za mu tashi a inda yake cewa fahaza min a'azami asbabi ikhtilafi bani adama min almu'minina wa ghairihim yace wannan yana daga cikin mafi girman sababin saɓani dalilin saɓani tsakankanin mutane sawa'un mutanen nan muminai ne isu isu ko ku ba muminai ba ma'ana abin da ya faɗa a baya na cewa akan sami yanayin da mutane wani sai ya fahimci abu ta fuska kaza wannan abun kuma sai wani ya fahimci shi ta wata fuska sai ya zama kowa a cikinsu ya riƙe rabin gaskiya ne ya yi watsi da rabin kowa kuma sai ya yi rikici da ɗan uwan shi a ƙarƙashin wannan abin da ya rike na gaskiya da ƙoƙarin tabbatar da shi shi ma ɗayan ya fuskanci abokin hamayyarsa da kwatankwacin wannan rikicin a bisa irin rabin gaskiyar da shi ma ya rike ya ce wannan shine dalilin samun mafi yawan saɓani tsakankanin mutane sawa'un tsakanin muminai da muminai ko tsakanin ma waɗanda ba muminai ba isu isu ولهذا تجد في المختلفين kullu ta'ifatin tadda'i al ad-daruri da haka zaka samu a cikin masu sabani da junansu kowane bangare yana kururuwa cewa shi ke da sani shi ya san abin da yake dole haka ne daidai ne shine yake da hujja wadda ya kamata kowa ya fahimce ta a matsayin daidai fama ya kuluhu imma min jihatil qiyasi wan nazar sai zama abinda yake faɗa yana ganin wajibi ne ya zama daidai ta fuskar kiyasi da nazari wai ma min jihati sama wal khabar ko ya zama daidai ta fuskar abinda aka saurara na ilimi wal khabar da abinda aka ji labari wai ma min jihati ihsasi wal basar ko kuma ta fuskar abinda ake ji a jiki da abinda ido yake gani wala takunu wahidatun min at-ta'ifataini kadhibatan bal sadiqa sai zama kuma kowace ɗaya daga cikin ƙungiyoyin guda biyu ba ƙarya suke ba gaskiya suke yi a gwargwadon wannan abin da suka riƙe na gaskiya ilimi ne na gaske kuma gaskiya suke faɗa game da shi lakin ya kunu ƙad udkhila ma alhaƙi ma laisa minu amma sai zama gaskiyar da suka riƙe ɗin nan to a cikinta sun sanya wani abin da ba gaskiya ba sun yi riƙo da shi fin nafi wal ithbat ko dai wajen kore wani abu ko tabbatar da shi lishtibahil ma'ani wa ishtirakil alfaz saboda yadda ma'anonin zantuttuka suke rikicewa da juna kuma saboda yadda lafuza suke iya tarayya da junansu wajen bayar da ma'ana fa hina idin sai zama a wannan yanayin mayun fihi hadha yuthbituhu al-akhar abinda wane yake korewa wani kuma na tabbatar da shi kuma kowa akan gaskiya yake ta abin da ya tabbatar din ko abin da ya kore din gwargwadon wannan abin da yake korewa da gwargwadon abin da wancan yake tabbatarwa dukan shi gaskiya ne amma kowa ya ɗauki wani barna ya saka a cikin wannan gaskiyar da ya tabbatar ko a cikin wannan gaskiyar da yake yakin a kore barna daga barinta walau zala al-ishtibahu wal-ishtiraku zala al-khilafu at-tadadi da za a wayi gari a ce babu wata kalma da ke da ma'ana mai harshen damu ko ba wani abu da za a iya fahimtarsa da fahimta fiye da guda to da abin da ake ce ma ikhtilafu at-tadad at tadad sabani na gogoriyo da juna sabani na yi ma juna karan tsaye to da ya kare a cikin mutane me ke kawo a samu sabani har wane ya haƙiƙance kaza a ne wannan kaza din kuma wani ya haƙiƙance cewa ba a bane bi ne miki kawo wannan shine saboda akwai ishtibah eh, kama da juna a cikin lafuzza akwai kuma ishtirak har ila yau bayan kama da juna ana samun tarayya da juna a wajen abin da suke bayarwa na ma'ana to kowa sai ya rike wani bangare ya baɗaya abin da yake cewa shine jama'a abin da ke jawo saɓani a cikin mutane asali shine ne mutane ba wai suna nufatar saɓani ba ne amma larurar rayuwarsu ce kamar da Allah yake bada labari cewa wala ya zaune na mukhtalifina mutane ba su kushe ba cikin saɓani saboda ɗabi'a su ce to saboda kowa yana da manzur inda yake yadda yake kallon abu in ya kalle shi kuma a yadda ya ganshi nan zai zama gaskiya ce a wurin shi sai wani kuma ya kara kallon wannan abin da wata gaskiya da shi ya fahimta to da za a tsaya iya nan ba matsala ba ne kowa ya tsaya iya abin da ya fahimta to amma sai a ƙara mataki na gaba shine sai mutum ya wa mutane ilzamin dole ne fa shi abu fahimtar shi don shi yana da yaƙini ita ce kaɗai gaskiya sai kuma waɗancan su ma su ga to su kuma ba za su yi bin fahimtar shi ba don su ma suna da irin wannan yaƙinin da yake da shi ko mun gane wannan shi ke kawo rikicin ƙoƙarin ilzamin fahimtar ka ga wani ƙoƙarin ilzamin abin da kai riƙo da shi ga wani shi ke kawo wannan rigingimin da haka mutumin da ya rike kaza a matsayin gaskiya wani kuma ya rike kaza a matsayin gaskiya me zai sa kuma su dawo suna rikici sai saboda ilzami da suke wa junansu da kuma rashin baiwa junansu uzuri shine abin da yake cewa da za a wayi gari kowa ya cire wannan larurar da ke cikin rayuwarsa ta cewa dole sai gaskiya shi ce kadai gaskiya ko sai fahimta shi ce kadai daidai to da za a daina sabani na tabat sabanin da zai jawo rikici da an daina shi don asali shi saɓani kamar yadda muka sha faɗa ba shi ne matsala ba yadda aka mu'amalance shi shi ne matsala sai ce wa kana ikhtilafun nasi fi masailil jabari wal qadari wa masailin nafil jismi wa ithbatihi wa nafi mujibil akhbari wa ithbati dhalika huwa min hadhal bab to da sai zama sabanin da mutane suke da shi a cikin aqida misali fi mislil jabari wal qadar game da 'yan jabariya da ƙadariya wanda suka yi saɓa da juna kowa a cikinsu ya riƙe wani ɓangare na gaskiya ne sai ya saɓar na a ciki akwai ƙaddara kuma akwai jabar ɗin allah yana, da, yana, yana ba 'yan adam iya ƙaddarar da ya ba su sannan allah yana da tirsashi a kansu to sai wannan ya riƙe iya tirsashin ya ce shi kawai da wannan ya yadda wannan kuma ya riƙe iya ƙaddara ya ce da ita ya yadda kaga kowa ya riƙe gaskiya da ya yarda da ita amma ya ƙi yadda da ɗaya gaskiyar da wani ya riƙe haka fi masaili na fil jismi wa ithbati haka dangane da matsalan tabbatar wa da Allah jiki ko kore shi ko kore cewa Allah ba shi da jiki ba shi da zati Allah yana da zati irin wanda ya dace da shi Allah ba shi da jiki irin na halittu sai wani ya riƙe iya wancan magana wani kuma ya riƙe iya wannan wa nafi mujibil akhbar da kuma kore abinda hadisai suke hukuntawa na siffofin Allah subhanahu wataala alkhabariya irin siffar ji da gani siffar daidaituwa siffar ɗaukaka siffar fushi siffar ƙauna da makamantansu wa ithbati zalika wajen kore su ko tabbatar da su huwa min hadhal bab a cikin wannan fuskar shi ma yake wa hadha kulluhu mawjudun fi kutubi ahli kalami wa alil hadithi wal fiqhi wa ghairi dhalika duk wannan ire-iren sabanin zaka same su a cikin littafan ahlul kalam littafan masu aqida ta asha'ira da makamantansu wa ahlul hadith zaka samu bayani akan su da maganganu akan su a cikin littafan malaman hadisi na aqida da fiqhu da makamantansu wal fiqh da littafan fiqhu wa ghairi dhalika da ma wasu littafan ma'ana babu wani littafi da zaka dauka ka karanta a cikin kowane fanni sai ka tara akwai wani abu da ya saba wa abin da wani malami kuma ya tafi akai sai kaga akwai mai da martani sai kaga akwai kokarin kare abin da shi ya gamsu da shi dole ne akwai wa qaulul qa'il magana mai magana da zai ce inna daruriyat yajibu ishtirakul uqala fiha akwai wanda suke magana su ce a'a ai akwai abin da ya fi ƙarfin a yi saɓani a kan shi menene shi sai su ce shine al'ilmu daruri ilimi na larura wato wanda shine abin da baya buƙatar hujja kowa ya san haka ne abu kowa ya san abin da ke haska duniya da rana ita ce tukulluma rana ɗin da cikin wuni kowa ya san cewa wata baya fitowa da wuni sai da daddare ko misali waɗannan ulum ne daruriya kowa ya sani cewa aka ga mace da ciki babu shakka ɗa namiji ne ya mata wata mace ba ta yi mata ciki waɗannan ulum ne daruriya to sai su ce bai halasta a ɗabi'anci a yi saɓani kan abu irin wannan ba saboda abu ne wanda kowa ya san haka yake aka ce wana na jin yunwa shin akwai saɓani a kan cewa abinci ne zai kawo mishi ƙoshi babu saɓani ba za a ce to misali sai an nemi fatawa abinci ya kamata ya ci ko ko addu'a bacci zai yi ko ko eh, hamma kawai zai ya ji ya ƙoshi misali ba a buƙatar wannan saɓanin ko to sai suka ce ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda dubbil adama sun yadda haka suke to yin saɓani a cikinsu ba daidai ba ne shine ne ibn timiya yake cewa khata'un wannan magana kuskure ce akwai yiwuwar mutane su yi saɓani a cikin abubuwan da suke zaruriyat bali kan nazariyati ilimi na larura ta fuskar tarayya akan sanin shi ko rashin tarayya akan sanin shi ta fuskar yiwuwar saɓani a kan shi ko rashin yiwuwar saɓani kan nazariyat kamar ilimi ne da yake buƙatan koyo da iyawa da bincike da tunani da hangen nesa ai abubuwan da ake da saɓani da su an koya ne wani ya koya wani bai koya ba wani ya iya wani bai iya ba wani ya sani wani bai sani ba wani ya fahimta wani bai fahimta ba wani ƙarfin basira shi da binciken shi da ilimin shi ya kai ya gane wannan wani ko bai kai ba shi ke kawo saɓani ko a cikin nazariyat to haka su ma daruriyat din akwai irin wannan sabanin abu ne mai yiwuwa game da su taratan na fiha wani lokaci suna tarayya a ciki wa taratan yahtassu biha man ju'ila lahu quwwatun ala idrakiha wani lokaci kuma Allah yake yakan keɓance wasu waɗanda ya ba su ƙarfin riskar wannan abu ma'ana ilimin darura da ilimin nazariya akwai dukkaninsu wanda duk musulmai ko duk mutane na iya tarayya wajen saninsu akwai kuma ilimin wato darura ko nazariya wanda ba duk mutane ke iya tarayya wajen saninsu ba sai wanda Allah ya ba su basira da ɗaƙa na idrakin abu zai buga mana misalai wa kadhalika qaulul qa'ilina haka faɗin masu cewa inna ta'ifatan lati tablughu adada tawaturi la yattafiquna ala jahadi daruriyat wasu kuma suka faɗi wata magana cikon waccan ne bayan cewa duka mutane suna tarayya wajen ilimi na larura suka ce kuma duk mutanen da suka kai a kira su da suna mutawatirun wato masu yawa bai yiwuwa a ce sun yi tarayya akan musanta abin da yake larura ne wato abin da suke so suke faɗan wannan don su tabbatar da shi shine ne me yasa aka samu mutane ku ahlus sunna misali kuna cewa kasancewa Allah maɗaukaki ne abu ne ilimi ne daruri kowa ya sani da ɗabi'arsa to ya aka in dai ilimi ne daruri ya aka ya aka samu ɗaruruwan mutane ko dubbai suna musun shi ko mun gane a sha'ira suna kawo wannan matsayin tarnaki wajen tabbatar da waccan hujja to shine sai ibn timiya yake mai musu da martani ya ce to ai shi kanshi asalin da kuka gina wannan hujja akai ba daidai ba ne. shine cewa ilimin darura ana da tarayya a wajen yadda da shi ba daidai ba ne hakanan kuma cewa wai mutane in suna da yawa ba za su iya haduwa akan karyata abin da yake daruri ba ba daidai ba ne. ya ce laisa bi sawabin bal yattafiquna ala ta idza wa alaiha suna iya haduwa akan karyata wani abu na larura idan suka yi mitin akai idan suka suka hada baki kuma gane kamar yadda misali kafiran makka suka taru suka hada baki akan cewa to ba za a yi da abin da muhammadu ya faɗa ba kamar yadda yahudu suka yi tarayya a wajen ƙaryata shi kan cewa duk da mun san gaskiya ne kar mu yarda kaga suna da yawa yawan ma mai yawa ko amma kuma suka haɗa kan ƙaryata tsantsar gaskiya wadda suke ganin ta su da haka za a iya kawo wannan idda'in ne kawai idan ya zam ba su yi mitin ko suka haɗa baki ba amma mutane da yawa za su iya haɗa baki su karyata abin da yake tsantsa gwaran gaskiya ce wannan mai yiwuwa ne domin ko shi mutawatiri kamar da zai ga mana ana yadda da shi a matsayin mutawatiri ne in ya zama ba zai yiwu a samu yanayin da za a ce an taɓa haɗa baki akan yadda akan akan kirkirarsa ba ko akan riwayarsa ya zama kawai bil ittifaq ne wani ya ruwaito wani ma ya ruwaito wani ma ya ruwaito ba wai ah, mitin aka yi aka shirya aka ce to shikenan mu je mu ruwaici kaza ba in ba haka ba sai a yadda da mutawatirai da dama wanda suke basu tabbata ba alal misali akwai labarai da dama da suka baza gari kowa ya ji labarinsu kuma ba gaskiya ba ne sawa'un a wannan rayuwar da muke ne ko a cikin tarihi wanda suka shafi tun daga kan ka ɗauka tun daga kan sira asiratu zakiya ta muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sauran tarihin musulunci da tarihin rigingimin musulunci da tarihin fitintunin da aka yi tarihin yaƙe-yaƙe da futuhat tarihin gwamnatocin musulunci akwai labarai da dama da suka cika gari a kai waɗanda kuma ba ingantattu ba ne wanda har aka zo aka ce ma kaza bai inganta ba sai a yi ta mamaki amma ya aka yi kowa ya ji labarinsa so ashe ba wai duk abin da ya baza gari ne yake daidai ba bal yattafiquna ala zalika idza tawata'u alayhi wa khabaru tawatiri wa khabaru tawaturi mata kana an tawatu'in lam yufidil ilm hadisi mutawatiri duk sanda za a ce gashi ya zama an yi shi ne bayan an haɗa baki cewa a je a faɗa to bai zan mutawatiri ba wa inna ma yufidu da ilma lintifa'i tawatu fi yana fa'idantar da ilimi ne na darura saboda koruwar yiwuwar a ce an yi mitin ne sannan aka zo aka faɗi magana wai za kana kazalika faƙad ya kunul mukhtalifuna qad ijtahada ahaduhum fa asaba dan haka ka sani da cewa su masu sabani akan wata mas'ala ta addini ko rayuwa ko siyasa abu ne mai yiwuwa ya zama ɗaya daga cikin su asalin abin da ya kai shi ga sabanin shine yayi kokarin fahimtar mas'alar ne ko yayi kokarin fassara hadithin ne ko ayar fa asaba sai ya dace da abin da yake daidai wa yakunu al-akharu ijtahada fa akhta sai ya zama ɗayan shi kuma ya yi irin wannan ƙoƙarin shi kuma sai ya kuskure fa yakunu lil awwali ajrani wa lil thani ajru sai zama wancan na farkon da ya ƙoƙari sai ya dace da gaskiya yana da lada biyu ladan ƙoƙarinsa da ladan dacewarsa shi kuma ɗayan da ya yi ƙoƙari sai ya kuskure gaskiya yana da ladan ƙoƙarinsa ne kaɗai faikunu wa ma'a anna khata'ahu maghfurun lahu ma anna khata'ahu maghfurun kuma sai zama Allah ya gafarta mashi wannan kuskuren da yayi to anan ne Allama bin Baz rahimahullah yake yake wani ƙarin bayani yake cewa kuskure a wajen fahimtar aƙida iri biyu ne akwai kuskure fil adillati zahira akwai kuma kuskure fil adlatil khafiyya wal ba'ida idan kuskure mutum yayi akan abin da yake zahiri ne kowa ya san shi to wannan khata'uhu laysa maghfura Allah zai kama shi da wannan kuskuren shine Allah abinda Allah zai kama kafirai da kuskuren da suka yi na kin yadda da gaskiya saboda gata ƙarar suna kallanta tana kallon su ka fara tun daga kan kafiran makka har zuwa ƙarshen kafirai Allah zai kama su da wannan kuskuren da suka yi wajen kin yadda da cewa Allah ɗaya ne kuskure ne mafi girma a aƙida mu gane haka a cikin musulunci akwai abubuwan da suke aƙidu ne bayyanannu a musulunci sanannu sai mutum ya ƙi yadda da wannan abin da ya bayyana ƙararraga shi ya ɗauki wani abu wanda yake shubuha ce ko wata fitina ko wata ƙarya to wannan ma kuskuren shi ba abin baya shiga cikin wannan ijtihadin wanda kuskuren shi ke zama abin gafartawa shine fil umuri daƙiƙa ko fil adalati daƙiƙati wal ba'idu anin nas haka ibn eh, ibn baz ce game da mas'aloli da suke da zurfi wanda ba kowa ke iya fahimtar su ba sai wanda ya natsu ko wanda ya karanta sai wanda ya samu malamai suka sa shi akan saiti game da su hakanan wanda yake nesa da inda ilimi yake ba zai fahimci waɗannan ba akwai abubuwa da dama na addini a cikin aƙida wanda misali mutanen da suke 'yan makaranta ko ɗalibai ko ustazai ko masu sauraron malamai duk sun san su amma mutanen ƙauye fa da wanda suke nesa da inda akwai ilimi da wanda suka rayu a inda ake da ƙarancin fahimta addini ko zamanin da ake da ƙarancin fahimta addini duk ba za su san wannan ba su ma wannan kuskuren su Allah zai gafarta musu shine ma'anar hadisin ainihin Huzaifa da yake cewa manzo Allah ya gaya mashi karshen duniya za a yi wasu mutane da ba su san komai ba sai la ilaha illallah ita kadai suka sani saboda sun yi nisa da zamanin ilimi ko sun yi nisa da garuruwan ilimi ita kadai suka sani to sai Allah ya gafarta musu sauran kurakuran da kai yanzu misali in kace kai ai la ilaha illallah kadai ka sani ba ruwanka da komai sai ita kaga wannan juhudi ne misali wani ya fito yanzu ya ce to shi duk bai da wannan katun da yake ba ai ga hadisi ma ya ce za a yi wasu iyakacin sa la ilaha illallah haka shi ma ita kadai ya tsaya haka ce saboda me sai saboda duk sauran akwai sabani ko duk sauran kawai akwai maganganu amma wannan ce kawai kwaya daya abin da na na kaga yanzu a wannan zamanin wannan musuluncin ba zai ba tsiratar da shi ba ko saboda zamanin da kuma yanzu hujjan bayyananniya ce ina fata mun gane da haka ba ko ina bane za a ce ai duk abin da mutum ya kuskure in dai ba da gangan yayi ba shikenan ya samu tsira a sai in ya zama hujja bata bayyana gare shi ba amma idan hujja ta bayyana gare shi to ba shi da uzuri sai dai ya karba ko kuma ya karbi abin da yake na ainihin sakamakon rashin yarda da gaskiyar nan shi sa har akwai hukuncin ridda akwai hukuncin zindikanci akwai hukuncin a tubatar da mutum idan abu ya bayyana gare shi ya ki ansa ba za a ce to a kyale shi ai yayi ijtihadi bane al'alama bin baz a cikin tarikin da ya ma wannan littafi ya tattauna akan wannan ƙarin fa'ida Allah ya gafarta musu gaba ɗaya shi da ibn taimiya wa qad yakunu kilahuma ijtahada fa akhta ta kuma dukkanin su biyun akan kuskure suke bayan sun yi ijtihadin ma'ana da wanda yake bin kadariyanci da wanda yake bin jabbariyanci ta yi dukkanin su wannan aqida sun kai kanta ne bisa kuskure dan dukkanin aqidin guda biyu kuskure ne kuma kuskure masu kishiyanta juna ma'a wujudil ajar sai zama Allah zai gafata musu fa yaghfiru lahum jami'an ma'a wujudil ajari sai Allah ya gafarta musu gaba din su biyun amma ya ba su sakamako na ladan kokarin su wa yakunu sawabu fi qaulina sai zama abin da yake gaskiya shine a cikin maganar mu thalithan abu na uku bayan da ya ambaci waɗancan na ɗaya da na biyu sune yake ta wannan bayanin amma tafsilu ma atlaquhu yace amma bayani dalla dalla da za a yi akan abin da suka dunkula mithlu an yamfiya hadha na amman wa yuthbita al-akharu ma nafahu al-awwal a samu wani ya kore wani abu gaba daya a cikin addini ko siffofin Allah abokin hamayyarsa kuma shi kuma ya tabbatar da abin da wancan ya kore gaba daya fa yufassiru mufassil wa yuthbitul ba'adu bad duna bad sai shi wancan da ya da ya tabbatar sai tafsilin abin da ya tabbatar dalla-dalla ya ainihin tabbatar da wani ban da wani wa kazalika fil ma'anal mushtabih wal lafzul mushtarik to haka abin yake kuma game da ma'ana wacce take a ta rikice da junanta ko lafazi wanda yake da tarayya akan ma'ana kaza da ma'ana kaza yufassalu bainal ma'ana wa ma yushbihuhu idza kana mukhalifan lahu za a tsaya a yi bayani dalla dalla akan ma'anarsa da ma'ana abin da ya kama da shi idan ya saba mishi wa baina ma'ana lafzin wa wa ma'ana lafzin a kuma faɗin ma'anar lafazi kaza da lafazi kaza abin da yake cewa shine ana iya samun yanayin da wani zai kore siffa gaba ɗaya misali wani ya ce ya kore siffar ganin Allah ko siffar maganar Allah ya kore ta duka kaga nafiyan amman kenan to idan ka zo zaka mai mishi da martani kai da kake tabbatarwa a nan dole zaka buƙaci zuwa ga yin magana dalla dalla ka tabbatar da abin da yake a cikin siffar Allah ta magana me ya tabbata me ya kuma bai tabbata ba me yasa kaza ya tabbata me yasa kaza bai tabbata ba nan kuma yana mai da martani ne ga masu cewa to ai ku kuma masu tabbatar da siffofin kuna yin bayanin da ya wuce abin da ake bukata sai ce i wannan bayanin yana tasowa ne saboda wasu sun kore abin da ya tabbata to idan mutum ya kore abin da ya tabbata idan ka zo bayani dole ne ka yi bayani ka tabbatar da abin don ka gusar da zancen shi ba za ka kawai faɗa ka wuce ba to sai wanda bai san background ɗin magana ba sai ya ga ka tsananta akan abin da ai asalin shi tsananin shi bai kai haka ba irin wannan kuntuna shine irin abin da mal albani namu Allah gafarta mishi yayi ta'alili akan mas'alar jilsatul isra da yake cewa wasu sun ce kuna ta karatu a akan jilsatul isra sai nake iyakacinta suna ce mustahabbiya da ya za a yi mata wajen kaset goma misali a yi ta bayani a kanta da ita da al'ajinu da wane ne da wane ne sai ce eh to saboda ai wasu sun karyata ne wanda suka karyata su suka ja aka yi ta wannan bayanan da a ce babu wanda ya karyata da sai a yi karatun kamar yadda yake a cikin sifatu sala layi ɗaya da rabi kawai a faɗa a wuce to amma saboda wasu sun karyata kuma sun maida addinin su karyatawa to dole idan ka zo kan shi sai kayi bayani kayi nan nage a kansa dan ya zama in ka wuce to ka wuce kawai kenan gaba daya to haka irin wannan me yasa za a yi ta magana akan tabbatar da siffar ganin Allah siffar ɗaukaka Allah siffar kaza ta Allah siffa kaza wancan su wanda su salaf da kuke cewa kuna bin su su suna faɗanta ne ba sa wannan sharhin da kuke ta yi ya kusi bin taimiya shi ne sai yake cewa abin da ya sa muke wannan sharhin shi ne saboda idan ka zo tabbatar da abin da wani ya riga ya kore shi wajibi ne ka yi tafsili bayani dalla dalla ka tabbatar da abin da yake ya tabbata sannan ka bayani akan abin da yake kawo na shubuha cewa to ai lafazin istiwa'i ma yana da ma'ana kaza ai shi sa ma'anan ba zai dauki kaza ba sai ka tantance wacce ce ma'ana kaza din wacce ce ta biyu wacce ce ta uku wacce ce wadda ayoyin suke nufi ina hadisai da suke goyon bayan cewa wannan ayoyin ga irin ma'ana da suke nufi ina maganganun malaman musulunci da suke goyon bayan haka da sai kai wannan aikin sannan lafazi mushtariki wato lafazin da yana iya ɗaukan ma'ana kaza kuma ya ɗauki ma'ana kaza to sai an bayyana kowace ma'ana da kuma ya yake ɗaukanta da kuma ayar wace ma'ana ce tafi dacewa da ita haka lafazi wanda yake yana da ainihin fuskoki biyu ko uku da ake fassara shi to ita ma dole sai kayi bayani duk waɗannan yana kawo mana ƙa'idoji ne saboda zai zo ya ta tattaunawa a kansu summa innahu min masailil khilafi ma yatadammanu anna atiqada ahadihima yujibu bugdul akhar sannan akwai mas'aloli na saɓani waɗanda abin da ke cikinsu na saɓani yana hukunta cewa in ka kudirce ɗaya daga cikin mas'alolin to wannan yana tirsasa maka sai ka yi gaba da wanda ya kudurta ɗaya ba za ka zauna lafiya da shi ba sai ka tsine mai albarka wa la'ani au tafsiqihi sai ka ce fasiki ne au takfirihi ko kuma ma sai ka kafirta shi au qitalihi sai ka yaƙe shi fa idza fa'ala dhalika mujtahidan mukhti'an kana khata'uhu maghfuran idan ka je ka kudirce wani abu da kake ganin gaskiya ne kuma ya zama ƙudurce shin ya hukunta sai ka yi gaba da wanda ya kudirce saɓaninsa sai ka la'anci wanda ya kudirce saɓaninsa sai ka yi fito na fito da shi sai ya zama abin da ka ƙudurce ɗin kuskure ne kaga akan kuskure ka yi tsinuwa da la'anta da kafirtawa ko ya ce ka na khata'uhu maghfuran lahu kuskuren zai zama abin gafartawa ne wa kana dhalika fi haqqil akhari shi kuma wanda yake kan gaskiyar da kai baka yadda da ita ba da ka yadda da ita rashin yadda da ita ya halasta maka zaginsa da tsine masa da fitinarsa shi da yake da gaskiya amma kai ka iya karara kai kake surutu kana cewa kai ke da gaskiya kuma ka tsine mai ka kafarta shi ka batar da shi ko to wannan tsinewa da kafurtawa da batarwa a wurin shi ta zama mihnatun ta zama jarabawa fi haqqihi wa fitnatun wa bala'u tsaka mai wuya ce ya shiga da fitina da bala'i ibtalahu bihi Allah ya jarabce shi da wannan fitina ta hannunka yadda Allah ya jarabci musulmi da irin wannan bala'o'in ga shi shine ahlus sunna salafi da ke kan gaskiya akan aqidarsa amma kuma ɗan shi'a ko ɗan dariqa sufi ko dan bida'a rafidi ko mu'tazili ko khawariji duk suna harin musulmai mutanen kirki da irin waɗannan munayen maganganun ce musu mujassima a ce musu hashawiya a ce musu ba sa kaunar jinin manzo Allah sallallahu alaihi a ce musu ba su san gaskiya munafikai a ce musu abin nan umawiyawa duk kalmomi na zalunci da kafirci da fasikanci ana gaya musu to wannan jarabawa ce ga wanda ya rike gaskiya sai ya haƙuri shi kuma kada ya mai da irin wancan ko mun gane to haka ga mutumin da ya zama alal misali ka ɗauka tun daga misali da za ka yi mafi ƙaranci shine mutum ne mai gida da 'ya'yan shi da matan shi da iyalan shi da marayu da yake rikewa sai zama a cikin 'ya'yan shi da matan shi da marayun shi dinnan suna ganin gazawar shi ko zalunci shi ko rashin kirkinsa kuma akan haka suna mushi a laifuka da barna da cin zarafi da su da sirkan shi da 'yan uwa da dangi to kai mai musu da irin wannan abin sai ya dauka wannan jarabawa ce dama inna min azwajikum auladukum fitna to haka wanda yake shugabanci ko wani jagoranci na addini ko ilimi ko rayuwa ko siyasa ko tattali za ka tara mutanen da ke ƙasan shi talakawan shi da waɗanda yake rike da su duk da irin adalcin da ke ƙoƙarin ya musu in mai adalcin ne sai sun dinga jifan shi da irin wannan kalmomin da zagi da cuta da Allah ya isa da cewa ya cuce su to shi ma sai ya haƙuri jarabawa ce Umar dan Khattabu ji irin adalcin Umar dan Khattabu amma sai dai fuskanci irin wannan irin wannan tatabar daga mutanen da kuma sun fi irin na yanzu alkhairi ɗari bisa ɗari yayi magana wani ya miƙe ce ba za a ji ba la sam alaka wala ta'a wa ya aka muka maka ganka da mayafi guda biyu bayan kowa ɗaya gare shi sai da umar ya bayani ya yi haƙuri wani ya shigo haffa da ya zo ya zazzage shi ya ce azzalimi macuci haka ake shugabanci har ya fushi ya miƙe sai aka ba shi haƙuri aka ja mashi aya ko dama kuma an mai take cewa wa kana wa kafan inda kitabillah sai ya haƙura to ƙarshe ma dai akan haka ya rasa rayuwar shi akan haka domin wannan shedanin bawa da ya kashe shi sai da ya gaya wa Umar cewa ai ko zan maka wani injin nika da kowa sai ya ji labarin shi kuma Umar ya sa an rage mushi harajin da ke kan shi wanda ubangidan shi ya sa mushi ya kawo ƙara Umar ya goyi bayan shi tunda yana da gaskiya amma da haka ya je ya zindima mishi wuka a cikin cikinsa ya kashe shi umar dan abdul aziz duk da irin adalcin da ya yi haka ya fuskanci irin wannan ibtila'in shi ma guba aka same ya ce mutu da haka shugaba ko wani jagora in dai zai yi wani abu da sunan gyara ko adalci to sai ya fuskanci matsala daga mutane duk wanda zai shugabanci ya san wannan ko monitan aji ne aka baka ko monita ne aka baka a aji kaga dai shine mafi karancin mawasafat na shugabanci ko inda ka ce to a gyara eh, ya kamata a daina surutu za a dinga rutu sunan masu surutu ana wa discipline master ko to sai ka fuskanci matsala da mutane na fatan mun gane wannan kalla annabi salihu mai suka ce laqad kunta fina marjuwan qabla haza da muna ganin kai ne zaka zama shugaban yan kulob wanda za a dinga hada party da sauransu yanzu za ka zo kana kawo islahi mutane ba su san wanda zai kawo islahi ba sa so to wannan shine ibtila'in da ya kamata su kuma shugabanni su fahimta idan suna jagorancin mutane kar su za su maiwa da mutane da irin jafa'in da mutane suke musu domin kuma in suka mai da irin jafa'in to za a fada kuma fitina da tafi wadda ake ciki ne za a shiga cikin fitnatun kubra ya kamata kowa ya san wannan jama'a sayyidina ali shi kansa sai da ya dinga nadama akan yakin da yayi da su muawiya tare da cewa akan gaskiya yake ba shine sahibul haqq ko kuma aula ta'ifataini bil haqq su kuma sune al fi'atul bagiya amma bayan an gama yakin ana jana'iza yana kuka yana cewa eh, kai cona ina ma a ce rayuwa ta bata kawo yau ba ina ma a ce na mutu kafin yanzu saboda wannan yakin da wannan fitinar ta shigar da musulmai cikin fitinar tafi wadda ake ciki a bayan to haka ko yanzu in ka ɗauki ko da yakin boko haram ɗan nan ba su da gaskiya 'yan ta'adda ne fitinannu ne ko amma mu'amalar da aka dinga musu tun farko ta kasawa da kisa na rashin tausayi shi ya haifar da kuma su ma suka zama da fitina su ta ƙara faɗi haka ɗin nan ayan kun tana wannan maganganun muhammadu yusuf da bai kamata a kashe shi ba da aka kama shi ko yan a kana jin inda an kashe zazzaki a sanda aka yi wannan waƙi ta zaria kana jin da yanzu a zauna haka ba za a zauna haka ba wallahi ba za su kyale ba ka ji wannan sai sun yi irin abin da su muhammadu yusuf suke nan ko fiye da haka saboda yadda kake da imani da Allah ɗaya ne haka suke da imani da zazzaki kuma an kashe shi za su iya komai a kai kuma suna da wanda za su taya su da taimaka musu da ƙasashen waje da kuma a cikin gida kamar yadda yanzu yake faruwa da boko haram to da haka idan ka samu wasu fitintunu a cikin shugabancinka ko wani ɗan tada ƙayar baya a cikin shugabancinka asali abin da ya kamata a yi shine a yi ƙoƙari a dawo da shi cikin al'umma a yi ƙoƙari a sulhunta da shi a yi ƙoƙari a karya lagon fitinarsa amma aka ce a yi amfani da ƙarfi sai an kawo ƙarshen shi ko to fitina ba ta kawo ƙarshe da haka za a iya a kashe shi za a iya a illata shi amma zai haifar da wata fitina fiye da wannan to kuma akwai ka'ida ta ittikhadu a dararain da kuma dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih jiyan da aka yi da yan boko haram da aka kashe Muhammad Yusuf ana ganin kamar rigima ta kare bayan watanni kawai sai gashi ta dawo fiye da da to da sai ka in kana shugabanci sai ka san cewa barnar da wasu suke kokarin su tayar a cikin gwamnatinka ko tsarinka to to wani ibtila'i ne haka in kana kan gaskiya a matsayinka na malami ko ahlus sunna to irin sharri da gaba da keta da hasada da zaka fuskanta daga yan bid'a ko to ibtila'i ne da Allah ya yi alƙawarin zai jarabci duk wanda ya rike gaskiya sai ka hakuri da shi kar ka mai musu da irin wannan fitinar wa hadhihi halul bughatil muta'awwilina ma'a ahalil adili wannan shine halin albugat yan ta'adda almutaawwilina masu yin tawili ma'a ahalil adili a cikin mu'amalar su da shugabanni na kwarai shugabannin kirki wato su shugabannin kirkin suna kan gaskiya sai su zama Allah ya jarabce su da waɗannan yan ta'adda masu tawili ko su ahalus sunna din suna kan gaskiya sai su zama Allah ya jarabce su da waɗannan masu ta'awili daga cikin 'yan shi'a da khawarija da hannun cikin ahlus sunnan ma sawa'un kana zalika baina ahalil yadi wal qitali sawa'un daidai wa daida shin tsakanin shugaba ne mai mulki a bangare guda da kuma 'yan ta'adda masu aiki da hannu da yaƙi su ne masu ɗaukan makami khawarija min al'umara iwa nahawihim daga cikin al'umara su ne ‘ya'ya da jikokin sarakuna yana ta'abiri da irin yadda ake ake abin a can baya shine galibin wanda suka yi fito na fito da gwamnatoci su ma amirai ne suna da wani cancanta na shugabanci ta fuskar sun gada ko sun iya ko kuma mutane sun yadda da wasu wato wani ne zai zama jinin manzo ne sallallahu alaihi wasallama ko jinin Aliyu ko jinin Alhassan ko jinin Abbas sai zama a daidai lokacin ba shi ke da mulki ba amma yana da girma a gurin mutane sharifi ne yana da ilimi yana da jagoranci yana da su'ududi ana saurarensa yana da malanta yana da mabiya da sauransu to wannan mabiya da sauraren shi da ake yi sai ya rudu ko kuma mutane su ruda shi su nuna mai aikana da jama'a kuma duk duniyan nan ma yanzu ku ake su ai ahalin gidanku ake so su koma mulki to sai ya ɗauki makami sai ya zama da gaskin ahalul yadi wal qital ko kuma ya zama au na ahalin lisani wal amal min al ulama'i wal ubadi wa ko kuma ya zama shi dan tawayen ba amiri ba ne ba jinin sarauta ba ne a'a malami ne mai karatu mai aiki da karatu kamar yadda jinin sarauta ko sharifi yake da mabiya malami ma yakan samu mabiya malami ma yakan samu gururi da ruɗuwa ko kuma a rudar da shi cewa kai kafi dacewa maganganunku mutane suke ji ku ka fi cancanta ai ba dan ma da muryar ku ba ba za su kai inda suke ba yau in ka ce wa na waye za a yi mishi to a ta tara mutum irin wannan ƙasa ko kuma shi ya tara wa kanshi ita tun farko shikenan sai ya fito na fito da shugabanci ko ya fito na fito da da gwamnati irin wannan ya faru da malamai da yawa har a cikin manyan malaman da kake jin labarin su yanzu waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan fitinar ibnu hazmin yana cikin su Allah ya gafarta mishi ibnu hazmin yayi fito na fito da malamai da shugabanni shi sa ma ya rubuta a cikin littafin shi cewa shi bai yarda da ijma'in cewa ba a nasiha mu malamai a a mashugabanni a bayyana ba ba a khuruji ba ibnu hazmin bai yarda da wannan ba karanta al-ihkam fi usul al-ahkam yayi maganganu masu tsayi akai abu hanifa ya samu kashi a cikin wannan kuskuren Allah ya gafarta mai abu hanifa yayi musanada ma 'yan tawaye against gwamnatin musulunci ya samu wannan kuskuren akwai malamai haka ɗaiɗaiwa da za ka ga sun samu kansu a cikin irin wannan ibtila'i to kuma ko a cikin sahabbai su mu'awiya su ma wannan shine kuskurensu tunanin muna da magoya baya muna da mabiya za mu iya fito na fito da wannan gwamnatin ta aliyu ko mun gane to duk sanda kake cikin irin wannan yanayin ka kokari ka kan karatun ta natsu zai zo ya gaya mana dama duka waɗannan abubuwan mutane ba sa yin su dan lahira dama dan duniya ake yin su babu wanda yake neman wani shugabanci wanda ba shi ne a kai ba yana so ya kau da wani akan shugabanci ko yana neman ya zama ya samu wata sarauta sawa'un ta siyasa ce ko ta gargajiya ko ta addini ko ta malanta ko ta limanci ko ta fatawa ko ta alƙalanci ko ta me ko ta alƙalancin musabaka kaga yana so sai yayi munafurci ko yayi fito na fito da wanda suke kan wannan tsarin dan shi a shigar da shi ko babu wanda yake yin haka dan lahira wannan kuma ka kalla da kyau ka gani a duniya ce kawai akewa mulki kuɗi sarauta faɗa aji ba ba kere abin nan satsuwa a ji labarinka a ce ka yi tashe ka samu abin nan yawan fans magoya baya wanda za su dinga laikin ɗin duk abin da aka ba da labari a kanka ko duk hotonka da aka manna ko aka abin nan zama din da za ka je za a tare a cika in a haifi yaya a dinga sa musu sunanka a dinga kawo su kana sa musu albarka kana musu addu'a duk wannan duniya ne babu wanda yake so ya samu wata kujera da nufin ya kau da wani akai dan in ya je lahira wannan kujerar ya samu wani abu a wajen Allah ta sanadinta babu wannan mutumin ko ya faɗa ƙarya iki idan idan dai lahira yake nema ko to ba sai ya wannan kujerar ba in ya hau sai ya fi samun matsala a lahira fiye da in bai hau ba ba haka bane ko da zai tsira ko mun gane ko da zaka tsira a lahira in kai sarauta to amma in baka yi ba ya fi sauki ma'ana yanzu Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu hisabin da zai samu a lahira sai ya fi sauki fiye da na Muawiya saboda mene saboda shi bai sarauta ba shi ba za a tambaye shi kowa ba sai iyalan shi da aikin da yi ko mun gane dukansu ai sahabbai ne ko kuma dukansu rayu lokaci guda abdullahi dan zubair haka sai ya fi fuskantar matsala in za a yi hisabi fiye da abdullahi dan abbas sun rayu dukansu a makka a lokaci guda abdullahi dan zubair ya yayi ma da abdullahi dan abbas ya mishi baya ya ki ya ce ba zan maka mu baya ba saboda rigima kuke kai da wani kai da yazidu da yazidu ya ji labari sai ya ji daɗi sai ya aiko wa da abdullahi dan zubair dan abbas wasiƙa cewa na ji daɗin abin da ka yi ashe kana tare da mu sai ya aika mashi dogo wasiƙa mai tsayi karanta ta na a cikin tafin mujamu tabarani alkabir ya ce mashi ba na yadda da kai bane kai ma a matsayin da na ɗauke ka haka na ɗauke shi dukanku rigima kuke akan duniya amma ran da ɗayanku kalma ta kasance gare shi to za mu yi mushi mu baya amma ba za mu yi ɗaya daga cikin ku baya ba yanzu babu ruwanmu so don haka idan mutum lahira yake nema sai ya fi samun sauƙinta ba tare da yawan nan sarauta ko mulkin ko malanta ko mai ba da haka ƙarya ne wani ya ce zai wai yana tawaye ma wani tsari ko wani shugabanci ya ce don Allah yake karya ne zazzaki da haka saka yaudari mutane Muhammad dan Yusufa wannan na Borno da aka kashe shi ma da aka yaudari mutane mai ta tsine da aka yaudari mutane duk abin da ke faruwa a cikin ƙungiyoyi da addinai da coci-coci da masallatai da makarantu na rigingimin siyasar mulki duk irin wannan ne wallahi haddan nan makarantar mu duk irin shi ne kaka cire ko ina duk wanda kaga ana fitina da shi akan wani shugabanci wallahi duniya yake wa ba lahira yake wa ba da haka sai ka zaɓa duniya kake so ko lahira amma mutane za su ta cewa ba haka bane ba haka bane amma karatu ya nuna kuma ba haka bane sun abin da suke faɗi dole mu gaya wa kanmu gaskiya jama'a dole mu gaya wa kanmu gaskiya in muna son mu tsira ƙa'ida ce kuma tarihi ya gwada su mu'awiya duk da sahabbai ne Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yadda da duk rigimar da suka yi da su aliyu ba su taɓa fitowa suka ce wannan rigima lahira muke nufi da ita ba duniya suke nufi kuma da suka sama an ga duniyar da suke nufi kamar yadda annabi ya da labari sai da suka canza kusan komai na tsarin sarauta da shugabancin musulunci tun daga kan da shugabannin musulmai su umar suna shiga irin ta talakawa ne su kuma suka suna shiga irin ta sarakuna su kisara da su umar suna yawo ne su kaɗai kamar sauran talakawa su kuma suka zo suna yawo da hashiya da convoy da, da, da bodyguards da su umar suna cin abinci ne irin na talakawa suna rayuwa a gidaje irin na talakawa su kuma suka zo suna rayuwa a cikin kusur benaye suna cin abinci na musamman sannan da amruhum shura bainahum su kuma suka mai da shi mulkan adudan kamar da annabi ya faɗa kaga duk duniya ce aka yi wa wannan shi sa Hassan al-Basri yake faɗa yake cewa na kyamaci Muawiya akan abu hudu ce mai da mulki ya zama sarauta faɗa da waɗannan mutane da suka fishi daraja suka fi cancanta sannan kuma siye mutane da dabara da wayo da dukiya da kyauta Allah ya mushi wannan baiwa dan har sukan ce ku kuna labarin ana labarin iya makircin suwa ne cikin cikin cikin rumawa su kisira kuna mance iya makircin su muawiya in komin faɗan da kake da su in dai ka bari su yi magana da kai yau da gobe a gaisa sai ka koma jam'iyyar su sai dai kawai sai in ka zama kawai dan naki dan wayo ya san naki ko to amma in dai ka ce to a dinga gaisawa ana mutunci suna baka kana karba kana bari suna kawo maka ziyara ko suna gaita ka to ba za ka san za ka koma jam'iyyar su ba shi sa tsawon shekarun da ya ashirin ɗin nan shi bai samu wani ɗan tawaye ba kowa ya haƙura ya bi shi ko dai ka bi ko kuma kai shu saboda in ka je za ka soke shi yana da masoya a ko'ina waɗanda ya riga ya gama cika su da kyauta <laughs> radiyallahu anhu shi sa zahabi yake cewa hu hannat a shahidi ne jama'a kun ga dai waɗancan sahabbai ne masu falala ko amma a kan rikicin da suka yi na sarauta sai dai zama ba su da gaskiya ko ba don lahira suka yi shi to ballantana kuma waninsu shi ne kawai shahidin ballantana waninsu waninsu ma kuma ballantana ana ƙara nisan zamani alkhairi na ƙara raguwa ana ƙara nisan zamani alkhairi ya ƙara raguwa shi sa da haka ni da nake wa kaina da mutane shine jama'a mu ji tsoron Allah ji tsoron Allah kuma ba wai a baka ba kawai a aikace kuma duk abin da zaka aikata ba wai yanzu ba har nan gaba a cikin rayuwarka zaka samu kanka a wani yanayi wanda za a wayi gari al'umma za su ga kana da cancantan wani jagoranci kuma ba kai ne yi ba ko kana cancantan wani mukami ko wani mulki ko wani shagali kuma ba kai ne akai ba to idan kai wannan fitinar me za ta haifar wa musulmai a sanda kai za ka samu maslahar kanka me zai koma ga musulmai sai ka tuna abdullahi dan umar da yadda ya nashi ka tuna abdullahi dan umar bayan da farko sai da mu'awiya ya zo ya dinga kiransa ɗaya bayan ɗaya ya kira shi ya mai kashedi to zan sa ɗana wani kan na ji labarin ka ce a ba na so mai rigima da kai ya ce ina ce maka zan yi rigima da kai ni ba zan yi rigima da kai ba ce to shikenan je ka Allah ya soka ya ƙara kiran a ɗan gidan Abubakar shi ma ya mishi wannan din ya kira Hassan eh, ya kira Husaini ya mai wannan din ya kira Abdullahi dan Zubair ya musu wannan din dama waɗannan hudun su suka tsaya mai a gaba su ne sahabbai ne 'ya'yan sahabbai manya masu ilimi dattawa kuma kowa ya san a cikinsu akwai cancanta ɗin daga baya da ya zo ya sanar su biyun abdullahi dan zubair da husaini suka ƙiyar daɗin suka bar garin suka gudu cikin dare suka gudu madina ma'ana lokacin da za a yi mubaya ga yazidu kenan la'i dan umar da aka zo aka yi taron aka faɗa sai har wani ya ziga shi da yana cikin buhari wannan kisa ba ba wani wuri ne nesa ba cewa ka tashi ka gaya mushi ƙarya iki ku ne manya ku ka cancanta ku ne malamai a cikin sahabbai kuna addini nan tun shi da iyayen shi suna kafurci kuma gaskiya ne duka wannan magana amma sai ya ce in na tashi na faɗe ta yanzu na ƙara raba kan musulmai ne dan dole wani zai goyi bayana wani ya goyi bayan muawiya kenan an sake rabuwa ya ce sai kuma a riƙe a tarihi har abada cewa ni na ƙara raba kan musulmai bayan kai ya haɗu yau shekara ashirin a lokacin sai ya haƙura kaga wanda baya kai kenan to haka kuma wanda yake kai shi ma idan kaga ci gaba da zaman ka akan wani mukami zai zama wa mutane bala'i da fitina sai ka haƙura ka haƙura da maslaha kanka don haɗuwar kan musulmai annabi ya yaba wa hasan akan wannan tun kafa abin ya faru amma annabi bai yaba wa husaini akan abin da ya ba domin shi ma abin da ya kuskure ne allah ya gafarta mai allah ya ƙara mai yadda duk da ya fi yazidi cancanta amma tun tunda bata kawo kanshi ba da ya haƙura shi ya yafi nasihar da su Abdullahi dan Umar suka mashi da sai Ibn Abbas sai ya ƙi haƙura shine ya je suka yi mishi wannan zaluncin da ta'annatin da ya haifar da abin da fi bala'in da ake ciki shine maganar da muke abin da aka yi Husaini ya haifar da rabuwar kan musulmai har abada tsakanin masu san shi da waɗanda suke ganin abin da aka mishi daidai ne da waɗanda suke 'yan ba ruwana da sauransu Hassan yana kan khalifanci an mushi mubaya da aka zo ya gagga shi ga Muawiya nan sojoji dubu kaza nan sojoji dubu kaza duka musulmai kowa yana kabbara yana kai wa dan uwan shi sara sai ya ce to yaushe za mu tsaya duka muna wannan abin akan kujera kwaya daya ce ni na haƙura da wannan kujera na haƙura ita jinin musulmai a kiyaye shi daga zuba a koma duka a haɗu don wannan kujerar to kai da kake kan wata kujera ka san wannan idan kaga cewa rikici yayi rikici a kanta wasu wanda suke da ƙarfin faɗa aji ko suke da ƙarfin iya tada zaune tsaye ko ƙarfin hana a zauna lafiya ko idan suka ce dole sai ka sauka ko in dai ka san cewa in ka sauka za a zauna lafiya ka hakura ka sauka ya fi maka alheri shine irin abin da malam hudu mai malam hudu cikaje a nan zariya Allah ya gafarta mai har yau gashi ana buga misali da shi to amma irin waɗannan mutanen sun yi karanci domin ko shi hasan ɗin da ya wannan abin jama'a shi a wurin sai da suka ji mai rauni sai da ya jinya ihu aka dinga yi ana tsinuwa ana kuka cewa kujerar da aka kashe suwana suwana a kai yanzu ka ce kai ka hakura kaga ba magana lahira ake ba suka suka suka rusa rumfashi za su za su za su shaƙe shi ya mutu da ƙyar aka kwace shi a hannun shi aka kwace shi a hannunsu sai da ya jinya watan shi uku a garin yana jinya aka ce sun gota mishi allon kafaɗa karanta diya na a cikin albidayatu wani haya amma dai shi ya samu falala da ɗaukaka da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa tuntuni cewa wannan ɗan nawa sayyidina ne to ina ma a ce mutane da dama a cikin ƙungiyoyin addini da tafarkin rayuwa da siyasa da tattali za su da masana da wannan tunanin akan maslaha kanka ka haƙura da kai maslaha ka dan maslaha al'umma amma kowa sai ya ce wannan maslahar tashi ita ce dai ta al'umma ai fasara da mutane suke kenan sai ya ce wannan maslahar da yake ai dan al'umma yake wallahi ƙarya ne shaɗan ne ke riyawa mutane kawai irin wannan abu Allah ya tsare mana imanin mu malam ya ci gaba da cewa wa ahlul wa baina man yajma'ul amrayni ko kuma a samu wanda zai hada duka din shi yana daga cikin umara'u kuma yana daga cikin ashabul lisan ma'ana yana da gadan sarauta kuma yana da ilimi kamar yadda Husaini dan Aliyu yake sharifi ne jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kuma malami ne babba to kaga shi ya hada duka biyu to ana samun wanda yake hada haka ya cancanci sarauta soja ne ko komanda ne kuma yana da ilimi wani kuma zai zama ilimin ne kadai da shi zai yi wannan tashin tashina wani kuma sarautar ne kadai yace walakin na lijtihada sa'iga jama'a kowa ya tsaya ji wannan magana ka'ida ce muhimmiya yace walakin al istihada saiga la yablughu mablag al-fitnati wal furqa illa ma al-baghi la li mujarrad al istihad amma fa ka sani duk wani kokari da wani zai yi na yin wata fatawa ko wani fahimta ga wani nasi in dai fahimta asalinta daidai ne to ba za ta taba kaiwa ba za ta taba kaiwa ga abin da zai jawo fitina ko rabuwar kai ba in ka ga hatta kai ga fitina ko rabuwar kai to sai in ya zama a cikin fatawa akwai ta'addanci dama ba dan Allah ya yi ta ba ko mun gane duk wani abin da mutum zai aikata wanda ƙarshe zai zama sanadiyar fitina da rabuwa kan al'umma to sai ya zama asalin abin da ya aikata dama ba daidai ba ne ko da ya bayyana a zahiri kamar daidai ne ko to zai zama cewa a cikin shi akwai wata makarkashiya wadda ta saba gaskiya shi yasa ta iya kai mutane zuwa ga barna la mujarradin ijtihad ba wai kawai gama garin ijtihadi bane ba wai iyaka tsantsar fahimta bace kawai e bayan fahimtar akwai wasu abubuwa na rashin gaskiya da suka goyi bayan wannan fahimta akwai wasu abubuwa na son zuciya ko wasu abubuwa na tunanin tawaye ko ta'addanci da suka goyi bayan wannan fahimtar ne Allah sa mun gane abin da yake cewa ma'ana su Muawiya radiyallahu anhum da suka yi wannan fahimtar cewa ba su yadda da halifancin Aliyu ba dama a cikin fahimtar akwai bagayu kamar da annabi ya faɗa da a ce tsantsar ishari ne ko to ba za su ɗauki makami su fito na fito da shi ba na za ka waye mai irin wannan shi ne sai ka ɗauki kamar sa'adu ɗan ubada sa'adu ɗan ubada bai yarda da cewa bakar ba amma shi ne kawai da haka bai ɗauki makami ba sai ya fita ya bar garin yan watanni kuma ma ya mutu bai ɗauki makami ba sayyidina ali a farkon al'amari shi ma yana da jayayya da wannan halifancin na sayyidina abubakar a ishadin shi yana ganin shi fi cancanta amma tunda ba ta'addanci yake ne ba fahimta ce kawai sai bai dauki makami ba da ya ga kowa mu baya sai yayi Abdullahi dan Umar da muka ambata yanzu kaji ka je ka karanta maganganun da ya faɗa wa Yazidu maganganu ne na tashin hankali har da har da ya mishi gorin musulunci ya mishi gorin salaha yace kai ne za ka ce kaza ka ce kaza bayan ku ne masu kaza kaza kaza bayan ubanka ne yi kaza har mu za ka ce ma wai yanzu ka dinga rage kuɗin da kake bamu bayan kuɗin mu ne na musulmai ba kuɗin gidanku ba ne hadisin na nan dogo kisar a cikin mujamu tabarani al-kabir to amma da aka wayi gari al'umma ta hada akan yazidu an haƙura an ban mishi bayan ya kashe wane ya kashe wane duk kowa ya haƙura ko abdullahi dan umar ya mishi mubaya a rubuce ce da ni da mutan gidana duka na maka mubaya kuma da aka zo mutanen madina suka yi tawaye alharra kenan ya tattara 'ya'yan shi da matan shi da bayin gidan shi ya ce in na ji labarin wani ya shiga wannan rikicin ni da shi ne ya ce ku haɗa kayan kuma bar garin nan suka fita daga garin suka koma wani ƙauye suka yi zaman sai da aka gama rigima sannan suka dawo kaga ya ya haƙura ya musu mubaya saboda fahimta ce ba bagayu bane haka Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas shine mai wancan wasiƙa ba Abdullahi dan Umar ba Abdullahi dan Abbas shi ma ya haƙura ya yi ma yazidi mu baya bayan yazidi ya samu satsuwa duk da yana ganin ba shi ya cancanta ba to wannan shine asalin manhajin mutanen farko ko da mutum ya yi iddiyayin shi yana bin manhajinsu in bai yin wannan to ba manhajinsu ba ne akan haka suka tafi har zuwa zamanin nan da suka biyo baya irin zamanin su zamanin su abu abu abdullahi ahmad ibn hanbal duba ka ga irin fitinar da ya samu tsakankanin shi da ma'amun wanda amur dan hambali ya fi ma'amun magoya baya a bagadaza in fact daga cikin abin da ya sa ma suka sake shi saboda tsoron in ya mutu a hannunsu za su fuskanci tawaye daga mutane suka sake shi kuma an ta kokari a ziga shi akan ya fito ya ce abin da suke yi ba daidai ba ne ya ce ina musu addan Allah ya shirye su ne saboda su ne shugabanni su suke da faɗa aji akwai muhammad ibnu nasarin al-marwazi ɗalibin imamu ahmad ibnu hanbal ne malami ne sosai shi da ya ga haƙurin shi ya ƙare iri yadda ake cewa ɗinnan da hausa haƙurin shi ya ƙare cewa waɗannan mutanen suna ta yin abin da bai dace ba a ƙyale su wallahi ba zai a ƙyale su ba sai fara haɗa mutane a gidan shi ana mitin ana mitin ana mitin har aka haɗa wata ƴan ƙungiya ta ƴan fito na fito da gwamnatin banul abbas kuma suka yi fito na fitan rana guda aka kama su duka su wajen hamsin aka kashe su dare guda kuma dukansu malamai ne ustadai ne karanta yana na a cikin tarihul islam muhammad ibnu nasarin al-marwazi malami ne yana da riwaya a cikin a cikin littafin sunan nasa'i a dare ɗaya aka kama su gaba ɗaya aka kashe su aka je aka kona gidajensu aka kwace dukiyansu aka tafi da eh, abin nan ƴaƴansu zuwa da matansu zuwa bauta saboda mene saboda wannan tawayen da suka yi malam ahmad dan hambali ya ce dama fa na ce musu karsi wannan abu karsi shi kuma da aka ce bar fatawa ya daina ka bar zuwa cikin mutane ya zaman shi a gida me ya rasa bai rasa komai ba sai ta samun ƙarin ɗaukaka kullum daraja shi ta fita su yanzu sun za a ambace su sai dai a ambace su da wannan sharrin da suka mai an manta da duk alheran da suka yi shi kuma ana kullum ana cewa Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama so haka kullum abubuwan suka dinga faruwa jama'a ibn hazmi din can da muke labari sai da ya fuskanci bala'i ba dan kankani ba akan irin wannan rigingimin da ya dinga goyon baya da fito na fito an taba zuwa aka kona gidan shi shi ma gaba ɗaya aka kore shi daga gari in fa karshe ma a matsayin korarre ya mutu an kore shi daga garin Kurtuba aka kore shi kuma abin da yi ba daidai bane duk da malami ne ba daidai bane abin da yi shi ma saboda yana da jinin sarauta yi dan baban shi waziri ne baban shi minista ne a wata daga cikin gwamnatocin da ta shuɗe da haka yake ganin yana da ilimi shi ma kuma yana da wannan sarauta kuma yana da faɗa aji kuma yana da fahimta ta abubuwa da haka bari ya fito na fito wato abin da ke faruwa kullum shine jama'a su malamai kullum dama a bisa ɗabi'ar rayuwa dole su samu saɓani da sarakuna wannan ɗabi'a ce saboda yadda suke kallon rayuwa ta bambanta sarakuna abin da ya dame su shine duniya duniyar ma kuma abin da suka fi damuwa shine ya za a yi su lalata ta dan dai kawai su su samu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha abin da ya fi damun su kenan shi kuma malami kullum abin da ke damun shi islah gyara to da haka ga abin nan ɗinsu ma'aunansu sun bambanta ko mun gane ma'aunan malamai da ma'aunan sarakuna sun bambanta to kamar yadda malam albani namu yake faɗa Allah ya gafarta mai ya ce to ku je ku rike sarautar ku mu ko ku ba mu mu rike malantan mu to da abin da ya kamata kawai ka iya kenan kai malami to amma duk sanda kake cewa sai ka yi checkmating shugabancinsu to za su iya ganin bayanka to a lokacin da kuma ba su ga bayanka ban suka kyale ka har ka zama ka yi ƙayar baya to za ka zama fitina ga al'ummar da kana ganin abin da kake yi wai kana yi ne don a gyara su to za ka zama musu fitina kuma fiye da fitinar da sarakunan suka sasa a ciki shi yasa kullum malaman musulunci suka dinga tsoratarwa da hani akan irin wannan yanayi za mu zo zai mana magana akan wannan insha Allah za mu kuma reference da wasu littattafai wannan saboda ya dan taba ne kawai anan kama qala ta'ala wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka baiwa littafi yahud da nasara ba su sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai da ilimi ya zo musu kuru-kuru baghyan bainahum wannan an mishi nasba ne alal maf'uli lahu ai ma'anar shi lam yakhtalifu illa lil baghi ba su yi sabani ba sai dan ta'addanci da fadin Allah innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay'in mun karanta waɗannan ayoyin a baya ko lalle Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda suka rarraba addinin suka zama kungiya kungiya to baka da baka tare da irinsu Allah yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba kuma suka yi